Ƙungiyar Izala ta ƙasa reshen jihar Oyo ta raba wa zaurawa gajiyayyu da marayu kusan naira miliyan hudu. A Sheikh Salisu Abdullahi shine shugaban ƙungiyar Izala a jihar Oyo. To a bana alhamdulillah bisa tsarin da ƙungiyar take tafiya da shi na kaddamar da launcin musamman akan abin da ya shafi marayu da zaurawa da gajiyayyu. Bana an samu taimako ga waɗanda suka zo hannunmu na biranci biyar. Sauran birancocin ba su iso ba tukun amma a yanzu muna da miliyan uku da dubu ɗari tara da sittin da takwas da ɗari takwas da hamsin. Duk waɗannan kuɗaɗen zaurawa ne da marayu da gajiyayyu aka raba masu. Wannan a tsarin da ita ƙungiya ta ƙasa ta tsara daman su za a rabawa. Kowace anguwa ta fitar da tsarin yadda za ta rabawa kowa misali zan kawo maka musamman Ojo sun samu kuɗi dubu ɗari biyar da sittin a ciki sun ba marayu ɗari da casa'in da biyar sun baiwa zawarawa talatin da biyu sannan sun ba gajiyayyu hamsin da hudu. hudu kamar marayu nawa zaurawa nawa ko gajeyi nawa ko baiwa waɗannan taimako to a bana an taimaka wa marayu 950 zaurawa 196 gajeyu 244 a cikin abubuwan da kuka rarraba a shekarun baya kun rarraba tufafi da yadudduka bana ma kun rarraba waɗannan abubuwa ƙwarai da gaske ai na dan rage maka ne a kowane branch ya gabatar da shadda da atamfa da yadika wasu wuraren ma har da shinkafa sannan na akwai branchin da ya ɗauki nauyin wasu marayu saba'in na makarantarsu da ciyarwarsu da komai tun daga farkon karatun su haya zuwa jami'a su ne branchin sasa ina kuke samun waɗannan kuɗaɗen wannan na yi ma bayani cewa a dukkan shekara akan haɗu al'umma musulmi a kirawo wata gidauniya ta musamman domin yin launcin kuma alhamdulillah Allah ya sanya wa shi launcin ɗin albarka duk sanda aka kirawo jama'a bayan Allah za su ba da gudunmuwa saboda sanin mahimmancin ita gudunmawar da ake bayarwa wani sako gare ka ga al'ummar musulmi a game da irin wannan aikin alheri da kuke gudanarwa wannan wani aiki ne wanda yake da tarin albarka kullum malaman mu suna kira akan a ce a taimakawa musamman shi abin da ya shafi maraya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa duk wanda ya taimaki maraya za su tashi tare da annabi ka hataini wato ka fada da ka fada. haka ma na ji ta bakunan wasu da aka rarrabawa kyautar sunana hadiza ke an baki taimako? Eh, ba ba ni taimako ba amma ana faɗa ba ni Allah ya raida. To kamar me kike sa tsammanin a baki? Da turmi da kuɗi nika tamani a bani. Maryam Ali. Me aka baki? Taima a tamfa. Da kuma? Kuɗi. Kuɗin nan nawa ne? Dubu uku. A tamba guda nawa? Da ɗaya. To yaya ki ji da aka baki waɗannan abubuwa? Na ji daɗi. Me za ki da kuɗin nan? Ɗinki. To ita a tamba fa? A ɗanka. Me za ki ci waɗanda suka baki wannan kyautar? Na gode da saka da Ali. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya